هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو نفركم تعذير مزوى ينقوى malamai da ɗaliban ilimi nawayin gari yau da muka yi da rasuwar ɗaya daga cikin manyan malumanmu a cikin wannan jiha sheikh ibrahim usman muna roƙon allah ya sa aljanna ne eh, babu ɗalibin ilimi ko wadda yake nasartuwa zuwa ga ilimi face zai san malam da gudumawar malam musamman a harkar matasa akan abin da ya shafi harkar addini muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ita ce makomansa zurriyarsa Allah ya musu albarka Allah ya sa ya yi sa'an komawa zuwa ga makwancinsa yanzu kuma muka sake samun labarin rasuwar malam Ismail Ola Shima shi ɗaya ne daga cikin wadda muke tare da su a wannan majalisi mai albarka Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya sadan aljanna ne iyalansa Allah ya musu albarka muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya albarkaci bayansu idan ta ta zo Allah ya kyautata mana ita Allah ya sa mu dace a satin da ya wuce mun yi darasi cikin wannan littafi mai albarka adda'u dawa, kan fasalin da yake bayani akan cewa ɗaya daga cikin illa da saƙon Allah ke haifar wa ma'abutansa shine yakan gusar da ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su shi sannan yakan saukar da bala'i a kan mutane idan mutane suka cakudu da saƙon Allah ba za su taɓa zama lafiya ba idan mutane suka cakuɗa da saba ma Allah ba za su taɓa samun zaman lafiya a rayuwa wannan sunnar Allah ce tabbatacciya wadda ba ta canza mun karanta ayoyi na alkur'ani wurare da yawa a cikin alkur'ani da Allah ya ambata haka Allah ya kulla alaka tsakanin shigan wahalan bayi bayi su shiga cikin wahala da saba ma Allah saboda ka ɗaya daga cikin illar sabon Allah shi ne gusar da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabali saukar da azaba da ukuba ga bari dukkan al'ummomin da muke karantawa a cikin alkur'ani wadda aka halakar da su wadda muka samu labarinsu duka za ka ji dalilin ukubar dalilin halakar da su shine sabon Allah idan mutum zai dulmiya cikin sabon Allah to kamar ya sai latin ne na karya zauna lafiya a rayuwa idan al'umma za ta dulmiya cikin sabon Allah kuma babu yadda za a yi ta gabiyan bukata hanya ne na azaba walakanci na duniya da lahira abinda ke haifar da shi shine saba ma Allah kaskanci duniya da lahira abinda ke haifar da shi shine saba ma Allah mun karanta kisar banu Isra'il da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin su a suratul Isra da yadda suka tsunduma cikin sakon Allah da abinda ya biyo bayan sakon Allah suka kame suka tuba suka koma zuwa ga Allah Allah sai ya kame ya dawo musu da walwala ya dawo musu da aminci ya yalwace su da dukiya da ƴaƴan masu albarka da suka sake tsunduma cikin sabon Allah sai wancan mummunan yanayin sai ya sake dawowa Allah ya ce musu asarar bukun an yarhamakum ubangijinku na shirye ya ji kanku wa in utum udna Allah ya ce amma in kun dawo zuwa ga sabon, Allah ya ce mu ma za mu dawo zuwa ga azabtar da ku ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ya ce ne Allah zai zai yi da azabtar da ku idan kun yi godiya ma Allah kun yi imani Allah ya ce wani daɗi zan ji na muku azaba in kun yi imani kun yi ɗa'a saboda ka ayyukan mutane shi ke haifar musu da irin yanayi da suke ciki sannan na daga cikin kulewan kai domin haka ibn al-qayyim ce ambatonsa kulewan kai yace yana daga cikin alamar bawa zai samu sa'ada a rayuwa alamar bawa zai samu tsira shine ya zama sa ya gano laifuffukansa ke haifar mishi da ababen da suke taso mishi na ukuba yace wannan alamar sa'ada ce sannan yana daga cikin alamar rashin basira shine ka ɗauka ababen da suke cin maka na ukuba a shiri ne kawai daga wani ba daga kanka ba jama'a yi mun yi ko mun karanta a cikin wannan littafi na adda'uwar dawa daga cikin magabata akwai wadda yakan iya gane sakamakon abin da ya yi babu kyau ta hanyar dabbansa dabbansa in ta yi tutsu yakan ce wannan tutsun ba na lafiya ba ne wani bashi ne nake biya yakan gane biyan bashi shiga fitina da ukuba hatta ta ɗabi'a da halin matarsa domin ƙa'idar Allah idan baka bi shi ba ba yadda za a yi shi kuma ya bar bayinsa su bi ka ba zan yi ba kai baka kimanta shi ba baka girmama shi ba kuma ya bar bayinsa da ya halitta su kuma su girmama ka wannan baya yiwuwa saboda haka duk lokacin da wani abu ya taso ka fara zargin karka. duk inda Allah ya jingina ukuba zuwa ga waɗanda aka musu Allah kan ce laifukansu ne to amma mu yau a koda yaushe mukan jefi wa'yan mu ne da laifuffuka jama'a mun fahimta saboda ka idan ka hangi can sai ka kalli waɗancan tare da kai abin da kake yin kai ma zai iya jefa ka a cikin fitina zai iya saukar da ukuba jama'a yi mun fahimta ko ka ɗauka waɗansu ne suke yi nakan kai ma ka kalle shi ka tuba ka gyara da Allah ya zo umarni gaba ɗaya yi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ke duk mutuba ni na san abin da nake kai ka san abin da yake wancan ya san me yake yi wacce ta san me take yi mu ji tsoron Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah amma duk lokacin da ka dauka cewa kai gyararre ne wancan da wancan ne mai laifi kai laifuffukanka baka ɗauka laifuffuka ne da suka taka kara suka karya ba matsala za ta zo ƙarshe shi ma wancan abinda zai faɗa kenan saboda ka sai a yi ta yawo da laifuffukan wannan ya tunkuɗa kan wannan wannan ya tunkuɗa kan wannan idan ka yi abu ba daidai ba ayyukanka ba daidai ba kana yin laifuffuka to ka yarda laifuffuka ne ka tuba ma Allah damuwa da abin da kake na laifi da ƙoƙarin gyarawa ya fi maka alkaini a kan kallon abin da wani yake yi kafin ya gyara shi jama mu fahimta? ka kira wani ya gyara ka yi wa'azi ma wani ya gyara alkaini ne kuma akwai riba amma ka sani naka ya fi tsada kai ka gyara ya fi riba a wajenka shi ya idan kun lura mun yi ta karanta za ka ga hatta annabawan Allah waɗansu daga cikin manzanni irin kuskure da ke shiga cikin aikinsu idan Allah ya yi magana a kan wannan kuskuren sai ga suna itirafi da wannan kuskure in jama'a yi fahimta ko? yanzu za ka ɗauki misali ka duba annabi adam alaihi salatu wassalam itaciya ce Allah ya ce karya da shi da matarsa sai ya ce itaciya lokacin da Allah ya tambayi annabi Adam da matarsa wa nadahuma rabbuhuma alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakum inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin ashe ban hale ku cin itaciyan nan ba ashe ban ce muku shedan makiyinku ne ku biyun nan mabayyani ba ka ji amsar da annabi adam da matarsa suka bayar qala rabbana zalamna anfusana in uwa mun gane da yake sun riga sun yi to ba su tsaya wani lalumu uzuri da zai ba su kariya ba kawai sai suka yi itirafi Allah mun zalunci kanmu Gama mun fahimta tare da cewa ai akwai abubuwa da yawa da ya faru daga ciki Allah ya ce wasu wasa ilaihi shaitan shaitan ya ma annabi adam wasu wasi ne wa qasamahuma inni lakuma minan nasiru. rantsuwa ya musu da Allah yace nasiha nake muku jama'a muna fahimta to amma dai tun da dai sun riga sun afka to cewa ware ne ya sa ni waye abu na farko ka tuba ma Allah tun da ba daidai bane kar ka yi laifi ba daidai bane ka ce zaka dinga kame kame don ka kare kanka ga barin laifi ɗan uwa kamar muna fahimta ko tare da cewa idan akwai abin da annabi adam zai kama ai shi Allah ma haka ya faɗa ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي فنسي amma bai kawo inna ya tattaro su a matsayin uzuri ba ya yi kuskure ya na yi kawai Allah a gafarta ne ‘yan wamu fahimta? kar lokacin da za ka yi ba daidai ba ka ɗauka kana da wa'yansu abubuwa da za ka rirrike su zama maka dalili wai don kare ba daidan kan ba in ka yi ba daidai ba kai ba annabi ba ne dole ka yi ba daidai ba to in ka yi ba daidai ba ba daidai ba ne yanzu ku duba annabi musa alaihi salatu wassalam ya shigo cikin misira ne wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه يا شيخ cikin misira a lokacin ƙafa ya dage sai ya sami waɗansu mutane biyu suna faɗa ku kalli siyaki haza min shi afihi wa haza min aduwihi ɗayan da ake faɗa da shi din yana daga cikin jama'ar annabi Musa shi ma banu Isra'il ne wa hadha min aduhi ɗayan kuma yana da abokin gaban su ne yana daga bangaren Fir'auna fastagasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduhi wanda yake dan uwa ga annabi Musa shi banu Isra'il din sai ya nemi gudumawa da dauke wajen annabi Musa akan wannan abokin gaba fa wakazahu Musa annabi Musa da ya zo sai ya buge shi faƙaba alaihi sai ya kashe shi ƙala haza min amalin shaitan sai ya ce ya Allah wannan aikin shaitan ne haka ne ko ƙala rabbi gafirli ƙala haza min amalin shaitan innahu aduwun mubillun mubin ya ce Allah wannan aiki ne na shaitan shaitan mai batarwa ne mai hanakarwa kun gane magana amma ku duba inda akwai fagen kawo uzuri akan laifi yana da abubuwan da zai kawo na farko dai su wannan mutumi da ai da ya kashe su suke kashe mishi ɗan uwansa ku lura da siyaki inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastatifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu to wannan na tare da su ka ga yanzu in kai ne ai kana da dan wani abu da zaka kawo a matsayin dalili kun fahimci magana sannan an ne da su bayi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il to amma duk waɗannan abubuwa tun da dai abin ba daidai bane kawai sai ce Allah a yafi mini jama'a mun gani? saboda ka karka yi ba daidai ba ba daidai kan ka ɗauka wai za ka yi ta amfani da waɗansu dalilai don ka kare kanka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata tawaga cikin sahabban zuwa ga wani yaƙi fitansu ashe wata mai alfarma ya shiga ba su sani ba domin sun tafi ne irin 28 zuwa 29 kwana biyu da suka yi a hanya suna tafiya sai wata mai alfarma ya shiga wata mai alfarma Allah ya hana yaki a ciki sai kuma suka yi atakin a cikin watan sai suka yi cika da yahudawa suka ga abin da ya faru sai suka ce ma larabawa kwantar da hankalinku kar ku rama kar ku daga hankalinku yau mun samu point mai ƙarfi. ƙur'ani ya hana yaƙi a wannan watan su kuma sun yi yaƙi a wannan watan to mu je mu tambayi annabin sun bi mai hukuncin su sun musulman Allah ya ce ka amin shaharil harami qitalin fili sun zo suna maka tambaya game da wata mai alfarma mai hukuncin yaƙi a cikinsa ƙul Allah ya ce ka ce musu qitalun ka kabir yaki a cikin su babban sakon Allah ne don mun yi ba daidai ba yau Allah ya ce ka ce mun yi ba daidai ba kun fahimta mai addini mutumin kirki baya yin abu ba daidai ba ce zai nemo ayoyi ya kare kansa a tun da kai ba annabi bane dole za ka yi ba daidai ba to in kai ba daidai ba ba daidai bane annabi ya ce tabbas abinda suka yi ba daidai bane ba daidai bane وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أما دي كساني كان باين الله daga daki mai alfarma haka ne ko ya yaƙansu a hana su shiga daki mai alfarma shiga harami shi kuma shi ne mafi girma abin Allah amma dai wadda aka yi an tabbatar da cewa an yi shi kuskure ne ‘yan uwa aiki kuna fahimta to kar mu ɗauka cewa kuma don mun tabbatar da laifinmu don mun ce ana laifi shine matsala sai mun tabbatar da cewa e mun yi kuma za mu tuba domin wanda ya yadda yana laifi an shi shirya mu tuba wanda bai dauka yana yi ba ko ya dauki nashi bai taka kara ya karya ba ai bai shirya ba tuba ma Allah to mu ji tsoron Allah laifuffuka ɗaya daga cikin illolinsu a kanmu shine gusar da ni'imomi da Allah ya mana da saukar da masifa da azaba akan al'umma idan bayi suka jara, Allah sai ya jara musu inna Allah la gayyaru ma bi hata yi gayyaru, ma bi anfusihim Allah ya samu dace Fasalinmu na yau al-ma'asi tulkin ru'uba wal kaufa firkulu. sabon Allah yakan jefa firgita da tsoro a zukatan masu saba ma idan mutum zai dulmu ya cikin saƙon Allah to bai isa kuma ya samu natsuwa Allah ba duk ababen da muke karanta wannan ukuba ne na saƙon Allah abinda saba ma Allah ke haifarwa a tsakanin bayi saboda haka fasalin ya ce saɓon Allah yana jefa firgici da tsoro a zukatan waɗanda suke saba ba Allah duk abinda mutum zai kama ka kalle shi da faɗinsa shan giya ne neman mata ne duk abinda zai shirka ne duka waɗannan ɗaya daga cikin abin da za su haifar maka wallahi da sai ka dawo ka ma kana fargabansu ƴaƴanka sai ka dawo kana fargabansu wallahi in dai za ka saba ma Allah kai za ka haɗa ido da ɗanka in ɗan giya ne kai ɗanka kai kasan baka da mutunci a gurba ya karɓe ka ne kawai a matsayin uba don ya zama dole jama'a mu fahimta wa min uqubatiha malam yace yana daga cikin uqubobinta ita sabon Allah ma'ana punishment da sabon Allah take ma masu saba ma Allah ma yulqihi Allah subhanahu wata'ala shine abinda Allah ke jefawa minar ru'bi wal khawfi fi qalbil asi na abinda ya shafi firgitarwa da tsoro a zuciyar mai saba ma Allah al'umma ta samu karaya ta zama raguwa ta zama bata da ƙwarin gwiwa ta zama na ƙashashiyar al'umma ɗaya daga cikin abin da ke haifar mata da haka sabon Allah. jarunta wa a kan kafa abinda ke haifar da shi shi ne ɗan abu domin dama ƙa'ida ce in baka ji tsoron Allah ba Allah ya yi alkawari dole ya sa maka tsoron abubuwan da ba Allah ba in ka ji tsoron Allah zai wadatar da kai da tsoron duk wani abin da ba Allah ba shi ya sa manzanni sai ka gina cewa allazina yuballighuna risalatillahi wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah Allah suna isar da sakonnin Allah suna tsoron Allah saboda haka ba su tsoron wani idan ba Allah ba to dama bangare ne biyu ko tsoron Allah ko tsoron wani Allah amma ka sha baka ji tsoron wannan ba baka ji tsoron wannan ba wannan babu shi a sunnan Allah in ka ji tsoron Allah to tsoron Allah zai wadatar maka da tsoron wani Allah idan kuma ka ƙi jin tsoron Allah to za ka ji tsoron wani Allah amma dai a barka kai baka nan baka nan Allah baya haka jama'a mun fahimta sai ka ji Allah na cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa Sannulki fi kulubin qulubil ladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana ba'u din ba'u sababiyya Allah yace za mu jefa tsoro a zukatan waɗanda sannulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ya ce za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirce saboda ne Allah ta bima ko billahi saboda shirka da suka yi wa Allah jama'a mu fahimta yanzu abunda ya zama sanadiyar jefa tsoron a zuciyarsu shine kafirci da shirka da Allah kafirci da shirka da Allah to haka zaka yi ta gani ga irin kisan barun nabi هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث من حيث لم يحتسبوا وقدر في قلوبهم الرؤبة tsoro da firgici sabon Allah ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya zama shine ragu to Allah kan jefa firgita da tsoro a zukatan waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke aiki mai kyau kuma gwargwadon ƙarfin imaninka domin imani yana ƙaruwa imani na raguwa gwargwadon hauhawan imaninka gwargwadon jaruntarka gwargwadon tsoron Allahnka gwargwadon rashin tsoron wani abu kuma bayan Allahnka gwargwadon yadda ya yi ƙasa gwargwadon yadda jaruntarka take yin ƙasa jama'a mun fahimta ko shi yasa in kana bin kisoshin manzanni annabi shu'aib alaihi salatu wassalam qala al-mala'u qala al-mala'u qala al-mala'u qala al-mala'u qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi Allah yake manyan mutane waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya daga mutanen annabi shu'aib suka ce lanukuri naka ya shu'aib na amanu ma'aka min karyatina. wallahi za mu fidda kai shu'aibu da waɗanda suka yi imani tare da kai daga cikin alƙaryar mu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan addinin mu da tsarin mu kana sai yace musu awalau kunna karihin ko ba mu so haka da ai kadin taraina ala allahi kadiban yace mun kirkiri ƙarya wa Allah mun jingina ma Allah kire ma'ana mun ci amanar Allah in udna fi millatikum in mun koma kan hanyar ku ba da izna jana Allah mina yanzu wannan magana mazauraci ne yana magana ne da waɗanda suke iya zartar da komai to duk lokacin da mutum ke tsoron Allah haka zuciyarsa take cika take samun tabbatuwa akan rashin tsoron wani in ba Allah ba ba annabi hudu alaihi salatu wassalam in na kulu in la'atara ka ba'adu alihatina da su kala sai ce inni ushhidul laha wa shadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi sai yace musu fakiduni jami'an summa la yunzirun yace duk duk ku haɗu. yace ku kullo sharrin da za ku iya yi yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum wannan matsoraci ne to haka zaka dinga ji cikin Qur'ani shi annabi Ibrahim ma da aka mai barazana sai ce musu wa kaifa akhafu ma asharaktu yace ba ko wai bai jin tsoron ba yace to wai ta yaya ma wajen jin tsoron wa kaifa akafu ma asharaktum ta yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah tarayya da shi wala takafuna annakum asharaktum billah Ko ba ku ji tsoron kuma Allah shirka ba jama'a mun gani yake to ta yaya ma ta yaya ma za a mun barazana da wani abin da ba Allah ba yake to ta yaya ma zan ji tsoron ka duk abin da ba Allah ba ne ba ya iya mallaka ma kansa komai balle ya mallaka maka ba ya iya mallaka ma kansa komai bai iya amfanar da kansa ta kowace fiska in ka gan da wani abu cikin kaso ne da Allah ya rubuta da shi. jama'a mun to haka za ka yi ta jin manzannin da waɗanda suka yi imani yadda suke da ƙarfin zuciya wajen tsayuwa akan al'amarin Allah to amma in je baka ji tsoron Allah ba to akwai abin da bai ba ta tsoro akwai abin da zai baka tsoro in dai baka tsoron Allah to kar ka dauka wai da a barka kuma baka tsoron wani a jama'a mun fahimta saboda haka hanyar da bawa zai samu tabbatuwa da karfin zuciya shine tsoron Allah to idan ya samu tsoron Allah ya samu kariya daga wani Allah malam yace fala tarahu illa ka'ifan mar'uban ba za ka ga mai saba ma Allah ba face a cikin tsoro a firgice saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya jefa a cikin ransa na tsoro da firgici saboda rashin tsoron ubangijinsa fa inna ta'a hisnullahi al'azam malam yace ku sani da'a ma Allah bin dokokin Allah hisnullahil al'azam katanga ce kariya ce ta Allah mafi girma idan bawa na so ya samu kariya ya samu tsari daga kowane irin farmaki to inda zai je ya fake wallahi shine bin Allah wa huwa yujiru wala yujaru alayhi yujiru wala yujaru alayhi mana yake da'a ma Allah da'a ma Allah kariya ce mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ita gaba fa inna ta'a hisnullahi al'azam ba'a ma Allah kariya ce ta Allah mafi girma man da kalahu kana min al'aminin min ukubati duniya wal akhirah wanda ya shiga cikin wannan kariyar ya zama daga cikin amintattu daga ukubar duniya da lahira Allah Allahu aka dama sabon Allah ya haifar muku da fitinar duniya ya haifar muku da ta lahira to da'a ma Allah karka dinga jin nauyi shine kariyarka shine rayuwarka shine kowane irin sutura duniya da lahira da'a ma Allah biyayya ma ubangiji biyayya ga ubangiji ya ce, wanda ya shiga cikin wannan kariyar ya zama daga cikin amintattu daga ukubar duniya da lahira wa man kharaja anhu wanda kuma ya fita daga wannan kariyar a haƙar bihil mahawifu min kulli janibin to ababen tsoro da su kewaye shi ta kowane ɓangare jama'a mun fahimta? ma Allah shine katanga mafi girma da Allah ya samar don ba bayi kariya idan mutum na cikin wannan katangan babu wani abin tsoro da zai iya kai mishi farmaki malam ya ce wa man karaja anhu amma duk wanda ya fita gabanin wannan kariyar a haɓar bihil makawifu min kulle janibin to ababen tsoro za su kewaye shi ta ko'ina dama kana fita daga wannan katangar to dama kowanne ya cire fikarsa abin tsoro na mutane suna nan abin tsoro na aljanu suna nan abin tsoro na cefane yana nan abin tsoro ta kowane janibi to ababen tsoron kawai sai su hauro maka malam ya ce ta ko ta ina in kaga baka firgice ba baka kiɗe ne ba baka ruɗe ba to baka fita a wannan katangan bace baka fita a wannan katangan bace amma kana fita daga wannan kariyar Allah to ababan tsoro ta ko ta ina za su taso maka ta ko ta ina za su kawo maka farmaki jama'a muna fahimta faman aba Allah amma duk wanda yayi wa Allah da'a in qalabatil makhawifu fi haqqihi amana to waɗannan ababen tsoron za su juya su koma aminci jama'a mun fahimta idan mutum ya ji tsoron Allah ya yi ɗa'a ma Allah ya kiyaye dokokin Allah to ababen tsoron Allah sai ya mai da su aminci gare shi sai ya mai da su aminci ga al'ummar jama'a mun fahimta malam yake fa man afa Allah duk wanda yayi wa Allah da'a in kalabati makawifu fi haqqihi amana waɗannan ababen tsoron sai su rikide su koma aminci gare shi wa man asafu wadda kuma ya saba ma Allah in kalabat ma'aminuhu makawif ababan aminci da yake ganin zai samu aminci da su su kuma sai su juye su koma abin tsoro zama a mafi nan dama shi abin tsoro shi abin tsoro ba wai shi ne da zatinsa yake zama abin tsoro ba jama'a mun fahimta abinda kake gani abin tsoron to ba wai abin ne shi yake da tasiri a matsayinsa na abin tsoro ba a'a akan me da shi ne abin tsoro kuma akan me da shi aminci wannan gaban yan uwa kamar ba su fahimta ba wato duk abin da zaka ambata a ce abu kaza abin tsoro ne to abin tsoron an me da shi abin tsoro ne sannan shi wannan abin Allah zai iya mayar da shi kuma abun daɗi shi ɗin kun gane magana saboda ka babu wani abu da zaka fake sai ya zama yanzu ka kalli matarka ɗanka kasuwarka duk abin da kake gani na rayuwa wadda in ka samu za ka ji daɗi Allah in ya ga dama da shi zai ma horo ai kun gane saboda ka an da ka haifa Allah zai iya maka azaba da shi na ƙarshe dukiyarka za a iya maka azaba da ita na ƙarshe Allah ya ce falata ujibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ya ce kar ƴaƴansu da dukiyarsu ta burge ka me yasa Allah sai ce innama yuridu Allah an yu'azzibahum aw liyu'azzibahum biha fil hayati dunya Allah ya ba su ne don ya musu azaba da ita a rayuwar duniya yanzu kudin ne Allah yake da shi zai ma mutum azaba ai kun gane maganar ko to abin tsoron kuma kai Allah zai iya biyar maka da shi abin wasa jama'a kun gane ai shine ma'anar wannan addu'a Allahumma la sala illa ma ja'altahu sahalan Allah babu ba wani abu mai sauki sai abin da ka mai da shi mai sauki saboda ka babu wani abu da zai abu kaza sauki ne a sai in abun Allah ya mai da shi ya zan mai sauki yanzu wuta ba tana kuna ba to amma akan annabi Ibrahim ba an hana ta kai kuna ba eh kenan kun ga ba ita take kunan a ganin daman ta ba za a iya a mai da ita wajen jin daɗi kun gane magana abun da kake ganin kuma jin daɗin ne za a iya hora ka da shi saboda ka duk inda ka shiga duk inda ka shiga in baka bi Allah ba wannan abun da ka shigan zai iya zama duk da ana ganin shi a ido kamar ni'ima ce za Allah zai iya ma koro da shi Abun da kuma kake ganin barazana ne ukuba ne Allah zai iya horar da wannan abun ya zama alkhairi da ni'ima gare ka ai mun gane ko to wadda yayi da'a ma Allah Allah zai juyar da ababen tsoro su zama aminci gare shi su zama aminci gare shi wadda kuma ya saɓi Allah Allah zai iya juyar da ababen da yake gani ni'ima ne gare shi su zama ukuba da horo a kan shi jama'a yi nufin da ko? saboda ka shi Allah babu wani tudu da za ka ce wai in kaje-kaje tudun mun tsira in ka yi ɗa'a, ka tsira in ka saba wahala shi yasa ka ga mulkin irin mulkin fir'auna amma da takaici ya mutu kudi irin kudin karuna amma da takaici ya mutu saboda ka ish dukiyar dukiyar ba za ta iya ba da kariya ba mulkin ba zai iya ba da kariya ba Allah sai ya sa mulkin ya zama shi ne mafi girman azabarka a rayuwa da takaici da bakin ciki kuwa kwamun fahimta? malam ya ce farata asi ba za ka samu mai saƙon Allah ba illa wa kalbuhu ka annahu baina janahai ba'ir ba za ka samu mai saba ma Allah ba face zuciyarta kamar tana tsakanin fuka-fukai biyu na tsuntsu ne hmm. ba lilo kenan ba hmm. kullum gani yake zai su buce fa mai saba ma Allah kullum gani yake kamar zai su buce fa kullum bai da kwanciyar hankali Allah ya siffanta wani wadda aka bashi ilimi yake aiki da ilimin a cikin suratul a'raf Allah ya ka masaluhu ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas idan ka kori kare kai kansa da ice Allah ya ce za ka ga ya gudu yana lallagi yana zari harshe yana nishi Allah ya taka in ka zo ka same shi a inuwa shi kaɗansa za ka samu ya zari harshe yana ta nishi ashe shi ba kora ne yake sa shi nishin ba jama'a mun fahimta to haka zai rayu kamar na tsakanin fiffigen tsuntsu in ya bude kamar zai faɗo in ya rufe an rike shi to haka zai yi ta wannan rayuwar haka zai yi ta wannan rayuwar haka zai yi ta wannan rayuwar Allah ya tsare ni malam ce in harrakatin rihul baba idan iska ta kada kofa kada a talabu sai ce to masu nema na sun zo in kofa ta yi motsi sai zuciyarsa ta kada sai ya fita ya leka ko masu neman shi ne wa in sami a waka a kadamin kafa an yi kuna naziran bin Abab, idan kuma ya ji takun takalmi sai ya ɗauka wani mai gargaɗi ne da abin da zai halakar da shi ya zo domin dama ba shi da gaskiya saboda shi kansa baya zata ma kansa alkhairi saboda duk abin da ya ji yana zaton sakamakon mummunan aikinsa ne ya taso ko na bule iska ya kada sai ya dan leka <laughs> yanzu kai ba ga shi kana zaune ba kai kabbaran ka kai kaza to yanzu binciken da ake na kudin efcc nan wani wallahi baya iya bacci kai ma don baka ci bane wallahi wallahi inda ka ci baka isa kai bacci ba kana lissafi in ka an taba wani ka ji oganku ne ko ba oganku ba ne domin kai ma ya taba kiran ka yi maka kaza kuma kun taba kaza <laughs> to haka ne hausa suka ce wai mara gaskiya ko alwa zai bunyi ko allah daga cikin <laughs> duk waɗannan abubuwa na rantsi muku da allah idan mutum ya saci kudin jama'a aka karbi kudin sai ya jinjina ma wadda ya karbi kudin a ranar alkiyama a ce ba a gano shi ba ya mutu ba a kama shi ba wallahi malamin ne zai ga fallafa da tashin hankali duk abin da efcc take wallahi ba zani a ce a filin kiyama za a baje wannan kodin wallahi ba zani ka'ida da Allah ya ajiye a cikin alkur'ani duk abin da ka fata yanzu ne za a ce wai ana tuhumar mutum a kotu sai ka samu kudin yana wani banki ko wani ko ana nema yanzu shi Allah in zai shar'an sai ka dauko kudin ka kawo kai da kanka ka aje kafin a fara magana me yasa ka zata kada kafira allazina kadzabu bi liqa'i Allah حتى Sa'atu جاءتهم الساعة بغدة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا ya الله يقول وهم يحملون أوزارهم ala ظهورهم duk barnar da kai a duniya Allah ce in da a hisabi kai za ka ɗauko abin ka zo da shi gaba ga Allah kai za ka kawo kayanka wa man ya galul ya ati bi magalla yau mal kiyama shi yasa annabi a hadisi ce unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sahabbai suka ce ya manzon Allah idan an zalunci dan uwanmu mun san yadda za mu taimake shi amma idan shine azzalimi ya za a yi mu taimake shi annabi yace tahajjuduhu an zulm fa inna zalika nasu ka kanje shi ka hana ka toshe kofan zaluncin annabi yace ka taimaki dan uwanka ba wani gata da zaka mishi kamar ka san hanyar da zaka yi blocking kare zalunci wannan shine yan uwantaka na musulunci a musulunci haka ake in mutum zai barna a tare hanyar barnan annabi ya ku kama hannunsa gabari saboda a kana tsuntsaye su tashi ba su ci ba ya fi alkhairi wa tsuntsaye akan abin su ci ya fi alkhairi saboda ka idan kana da mai gidanka sai ka zame shi ka je su <laughs> yalla koyi zan taimake ka <laughs> abu kaza da abu kaza da zan je fada saboda idan an karba na san na taimake ka hatta a gaban Allah ka kwantar da hankalinka na duniya zai wuce eh <laughs> muna roƙon Allah wadda haƙƙin al'umma ke hannunsa a matso Allah ya sa a karba Allah ya sa a karba Allah ya sanadiyar fallatan abun a karba mm, a karba an taimake shi ko ai addu'a ma ai mun taimaka yawa eh Allah ya sa a karba saboda kar a mai hisabi da shi ranar kiyama mm, Allah ya sa mu dace ya hasabu anna kullu sayhatin alayhi yana zaton kowace tsawa a kansa za ta faɗi saboda a cikin damuwa yake duk abin da ya kaɗa ji yake abu zai taso mishi ne duk abin da ya kaɗa ji yake abin zai taso mishi ne wa kullu makuruhin kasirin ilayhi duk wani abun ƙi yakan ji kawai abun ya tinkaro shi ne kamar kafa Allah duk wanda ya ji tsoron Allah amanahu min kulli shay'in Allah zai amintar da shi daga tsoron komai jama'a mun ji duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai amintar da shi daga tsoron komai wa mallam yakafi Allah wanda kuma ya ki jin tsoron Allah a kafa min kulli shay'in Allah zai sa ya ji tsoron komai ka'idar kenan idan mutum ya ji tsoron Allah Allah zai tsare shi daga tsoron ababa idan kuma mutum yake jin tsoron Allah to Allah zai tsoratar da shi da waɗansu abubuwa da ba Allah ba to abin da ka ji tsoron Allah Allah ya samu dace bi za qada Allah bainan nas mubkhaliqu an al makhawif wal ijram fi qarni wannan mai baitin yace bi za qada Allah bainan nas huliku haka Allah ya hukunta tsakanin mutane tun lokacin da ya halicce su tun lokacin da Allah ya halicci mutane haka ya tsara haka ya hukunta mene allal makawifa wal ijirama ababan tsoro da sabon Allah mujurmanci fi karani abokai mun gane ko idan ka gayyato sabon Allah to ka gayyato tsoro ka gayyato tashin hankali mana ya ce tun da Allah ya halicci mutane a wannan tsarin yake da saƙon Allah da shiga firgici ƙawaye ba su taɓa rabuwa ba saboda ka duk lokacin da kaga za ka yi ƙawance da saɓa ma Allah ka ɗan gwada ka gani ka ɗan shiga wani lungu za ka yi hira da wata to duk ko yaro shekaransa goma sai ka ji tsoron ba haka ne in zai wuce zuciyarka fat fat fat fat fat saboda ka gayyato abokinsa in kana so ka daina bugun wannan kirjin ka daina kana dainawa za ka ga har kana bude mutane ido haka ne amma in dai ka gayyato sabon Allah mala yake to tunda Allah ya halicci bayi dama ya hada su in dai za ka saba ma Allah to ka haɗo da faduwan gaba fargaba al-ismu ma haka fi nafsika duk lokacin da kace zaka shiga sabon Allah to zaka shiga damuwa zaka shiga kidima zaka shiga fargaba zaka shiga kidima da waɗansu abubuwa na tashin hankali to sai kaga abinda zaka mora na sabon Allah in ka mora bai kai ɗayan goman wahalan da ka sha na bugun kirji da faɗuwan gaba ba haka Allah ya samu dace to sai mu fara nan tun sati idan Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk